أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله <clears throat> إنا ga إنا ne kuma kusa إيه mun abin da mun tsaya wa jibu alaihi hibzu jami'i jawarihi malam yace <clears throat> bismillahir rahmanir rahim wa an yuhibba lillahi idan zai so yayi so saboda Allah waya buguda lahu idan zai ƙi ya ƙi saboda Allah wayar dalahu idan zai yadda ya yadda saboda Allah waya gudaba lahu idan zai yi fushi ya yi fushi saboda Allah waya amura bil ma'rufi wayan ha'anil munkari ya yi umarni da aikin alheri ya yi hani daga barin mummuna aiki waya harumu alaihi alkadhibu ƙarya ta haramta gare shi shi baligi walgibatu giba tallan laifin wani ya haramta gare shi wannan mimatu an namimanci tsegumi Haɗa faɗa ya haramta gare shi wal kibiru girman kai ya haramta gare shi wal ujubu jiji da kai ko nuna isa ya haramta gare shi wariya'u yin aiki don a gani ba don Allah ba ya haramta gare shi wa sum'atu jiyarwa ya haramta gare shi wal hasadu hasada ta haramta gare shi wal bugdu ƙeta ko mugunta ta haramta gare shi wa ru'yatul fadli alal gairi ganin fifiko akan wani ya haramta gare shi wal hamzu wallamzu nuni da hannu ko da ido wanda ake ce ma ya fice da kipce ya haramta gare shi wal'abathu wasanni ya haramta gare shi wasukhriyatu ba'a ya haramta gare shi wazina zina ta haramta gare shi wan nadhru ila al-ajnabiyyati dubi zuwa ga matar da take ba muharrama ba wadda ke da aure tsakanin shi da ita ta haramta gare shi wa talazzu bi kalamiha nan jin dadin magananta shi ma ya haramta gare shi ta malam bismillah bismillah ma maimaita to me bambancin su ko ne ka ce wa ya gudab ci gaba السمعة والحسد والبغض ماذا؟ ما شاء a wo mu karanta shi ba asbabu ne ko wa min asbabi gana sa alama ba mene Mm. Mm. Mm. wannan hushi wannan keta bari mu gani o oh, kaman wasalin ba ɗaya bane amma bari mu gani dai ajiko spelling wai Ehm, yawwa wa an yuhibba lillahi ko idan zai so yi so saboda Allah wa bugada idan zai ki ya ki saboda Allah wannan wancan kuma wal bugdu ba'un ɗin shi damma ne keta an gane ko wasalin ne ya bambanta su wa amal asbabu mun wa min al asbabi ko mun yi a cikin asbabu a'a wa min al asbabi asbabu mun yi bayanin bacci ko wa bil lamsi mun yi bayanin shafa wa min al ni ban ga wurin bane a to na gani afwan wa amal bismillahir rahmanir rahim <clears throat> mun yi bayanin cewa masu karya alula malam ya ce kashi biyu ne kashin farko akwai abin da ake cewa al-ahdath kari wato su da sun faru nan take alula ta kari sai ce akwai kashi na biyu su ba karya aluran suke yi ba sai dai suna jawo abin da zai karya aluran su ake ce ma asbabu ahdafi wa amma asbabul ahdafi amma dalilan kari abinda da sun faru alula ke karewa fannon mutu akwai bacci wa huwa ala arba'ati aqsamin shi baccin ya kasu kashi hudu ne dawilun thaqilun akwai bacci mai tsayi kuma mai nauyi yankudul wudu'a yana karya lola, kasirun thaqilun akwai baccin da yake ɗan kaɗan ne amma shi ma mai nauyi yankudul wudu'a aidan shi ma har wayo yana karya lola, kasirun khafifun akwai baccin da yake ɗan kaɗan ne amma bai da nauyi layin kudul wudu layin kudul a, to shi irin wannan baya kare alula dawilun khafifun akwai baccin da yake mai tsayi ne amma mai sauki yustahabu min wudu'u to shi alula mustahabi ne mutum ya yi shi wa minal asbabi kenan mun samu sababi guda daya shikenan bacci in ka sa shi a awo a shari'a to baya kare alola shi karan kanshi awa baya kare alola sai dai zai iya jawo abin da zai kare alola kisa mala ya kawo cikin asbabu sai na biyu wa minal asbabi daga cikin sabubba allati tanqudul wudu'a wanda suke warware alola zawalul akali gushewan hankali bil jununi da hauka Allah ya kare mu hankali ya gushe da hauka wal igma'i da suma hankali ya gushe da suma wa sukuri da maye wato hankali ya gushe da maye wa taƙilin wudu'u bir riddati to nan kuma sai aka samu arid wani lokaci haka rubutu yake sai wani abu ya faɗo ma malam wanda ba cikin ba shi ke ambata ba wato ridda na karya alola shi ba asbabu bane wa bi shakki fil nan hakanan kwanto a cikin hadafi. mutum yana da tsarki ko ba yi da tsarki to shi ma yana karya lola. wa bi masu zakari shafan azzakari shi ma yana karya alula almuttasili bi batil kaffi wanda yake saduwa da tafi tafin hannu au bi batin asabi'i ko cikin tafi tafin hannun kenan abijan bai ha ko kuma da sassanta kenan tafin hannu yana da mataki guda uku in an ce cikin tafi yana ɗaukan shi duka haka in an ce cikin tafin yatsu kuma yana nufin nan banda nan sannan kuma sai nan sassan shi shine bambancin shi baɗinil kafi cikin tafin hannu nan kenan amma wani lokaci in ba a faɗi baɗinil asabi ba yana ɗaukar hukunci ɗaya wani lokaci kuma Rabi suke inda yatsu suka fara to batin likafi ya ƙare. daga inda yatsu suka fara zuwa sama ana ce musu batin asabi'i aw bi jambai ha ko sassanta walau bi za'idin ko usba'i za'idin koda da yatsa ne wanda ya ƙaru wadda ake cewa cindo in hassa malin ya ce in yana motsi in yana motsi to alola ta karye in ko baya motsi ke na bakomi wa billamsi shafa shafa shi ma yana karye alola amma shi sababi ne shi karan kanshi mutum dan ya shafi mace ko mace ta shafi namiji shi karan kanshi sababi ne baya karya alola sai dai sababi ne wa huwa ala arba'ati aqsamin shi ma irin bacci ne ya kasu kashi hudu in qasada lazzata in wanda ya shafi macen nan yana nufin ya ji dadi da shafanta wa wajadaha kuma ya sami dadin fa alaihi alwudu to ya saki alula wa in wajadaha in kuma ya samu dadin walam yaqsidha amma ba nufin shi ya ji daɗin ba ne da ya shafi macen to shi ma fa alaihi alwudu ya ji ya sake alula wa in ha in ya shafi jikin mace don ya ji daɗi walam yajidha bai samu jin daɗin ba fa alaihi alwudu shi ma da duk da zero ne ya je ya sake alula wa in lam yajid allazata in ko ya shafi mace bai samu jin daɗi ba wa illam yaqsidha in bai nufin jin dadin ba walam yajidha kuma bai ji dadin ba wala wudu'a alaihi shi kenan shi ma wannan ba zai komi ba wato kaga shi da yake karamin littafi ne tsuran sako yake zuwa maka da shi in ko kai kuma zaka har hada a can gaba ka nemi nasoshi sai kai ta fafatawa kaga ai wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani sahabi ya zo ya ce mishi ni a al'ada ta an zan fito matana tana rako ni ta rako ni kofar gida ta sumbance ni ta rungume ni ni ma haka sumbance ta rungume ta sai ta koma to ga azumi ya kama na yi haka sai manzo Allah ya ce kwarai ka ci gaba sai wani daga no ce ni ma haka niki mata na in zan fita takan rako ni in ta zo kofa ta yi min addu'a ta rungume ni ta sumbance ni ni ma na kan rungume ta ne sumbance ta in ci gaba ya ce a'a ba bacci muka karanta shi ma asbabu ba wani hadisi zai ce sabai suna bacci har da masori wani hadisi wani sabin ya ce duk wanda ya bacci ya je ya sake alola su ma hadisansu suna na ajiri wannan zai kaje biki ilmu da kuma zai ga dandance nan ne matakin farko ne ya rarraba maka ka samu firamare a sami in ka kai can sama kuma sai ka zaɓo da za ka zaɓa Allah ya taimaka fala wudu alaihi wala Yanta wala yantaqidul wudu'u bi masu duburi shafan dubura mazaunai to shi wannan alola baya baya warwarewa wala unsayaini haka nan marena dan mutun ya shafi marenansa alolarsa lafiyar talau wala bi masil farji sagiratin haka nan shafan farjin yarinya mace karama baya karya alola wala haka hakanan amai baya karya alola wala bi akli lahmi jazurin hakanan cin naman tsohon raƙumi baya karya alola <laughs> me yasa malai ce tsoho saboda raƙumi kan shekara 40 fa kan gota ma masu ilimin masu karatun ilimin sanin dabbobi sun ce cikin dabbobin da ke da tsawon rayuwa cikin dabbobin ni'ima raƙumi kusan shi ke gabansu dabbobin ni'ima dabbobin da ake yankawa ake cewa bahimatul anami dan kan shekara 40 da wani abu zuwa 50 to ga yamin yanda za a yi karan batta da itace an zo girka wannan wanda ma ya yanka dabban gila ya girme shi tauri kaga zai ta yi. A kala lami jazurin to shi ma kila saboda wata matsala ne sa ya kawo shi to an ma ko ka ci lafiya lau wala hijamatin nan qaho baya karya alola wala fasdin balli-balli a tsatsaga ba a sa ƙahon ba don shi fosdi ai shi ne matakin hijama ba a mutum ka sai an tsatsaga shi sannan sai a sa ƙahon a jawo to tsatsagawan kaɗai ba tare da an jawo ba shi ma baya karya a lola. wala bi atin fi salati ana cikin sallah sai a mutum ya ɗaga murya ya kece da dariya to shi ma a lola shi lafiyar talau wala bi masu imra'atin farjaha mace ta shafi farjinta shi ma baya karya alola wakila wasu malamai suka ce in altafat fa alaihal wudu in ta sanya yatsan nata cikin farjin nata to ta sake alola wallahu alamu Allah shine mafi sani ina mai kiran sallah